sha'arihi a taje wa mamaci kansa ko mace ne ko namiji mace dama idan an warware kuma za a taje kan a wanki shi haka namiji ma za a taje kan su sirri an gane ko sabi'an abu na bakwai ja'aluhu salasa dhafa'ir lil mar'a idan mace ce bayan an kunce mata gashin an kunce mata kitsanta an wanke da tun da ke ciki an taje gashin kan to kuma sai a sake kulle shi a yi shi wato guda uku turi ɗaya nan turi ɗaya nan da kuma turi ɗaya nan wajen goshinta wato ɗaya a dama ɗaya a hagu ɗaya a nan wajen goshinta shine ja'aluhu salasa dhafa'ir lil mar'a sanya gashin kan ya zanto turi uku ga ita mace ko kulli uku ga mace wa ilqa'uha khalfaha bayan an sa din tana da dogon gashi kenan har yayi tsoho to sai a mayar da su baya gaba ɗaya a kwantar da su bayan an yi turi uku sai a haɗe su guda a mayar da su khalfaha bayan ta an gane ku ثامنا أبو نتكوس البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه lokacin da za a fara wanke mamaci akan fara da damansa ne da kuma gaban alwalansa a fara da hannun dama sannan hannun hagu a fara da kafar da duk yadda dai gaban alwala suke haka za a fare masa alwala sai a wanke shi kuma alwala kuma an san ana fara da gaban dama an gane ku Ta an abu na tara an ya tawalla gaslar zakari a rijalu wal unsa an wanda zai jibinci wanke maza namiji shine maza yan wanta wanda zai jibinci wanke mace kuwa mata yan wanta illa ne sai abin da aka togance nan gaba da za a faɗa ka ya ci bayanin hukum yadda bayanin sai zo nan yanzu abu guda nawa ya faɗa kenan wanne ne na farko wankewa sau uku zuwa abin da ya saba ko abu na biyu shine mai adadin wankin ya zanto mara abu na uku shine mai a gwame wannan ɗaya daga cikin wannan wankin da me magariya ko abin da zai zanto madadin ta kamar sabulu abu na hudu shine me. karshen wanki a sanya turare ko kafir amma kafir aka fi so abu na biyar shine mai kunce gashin kanta in mace sai abunci kitsanta a wanki sannan abu na wato shine shine Ta taje gashin kai abu na bakwai shine me. a ture gashin kanta wuri uku sannan a mayar da shi baya ko abu na tara na takwas shine me. farawa da dama ko gaban alwala sai abu na tara wanda zai jibinci wanke maza namiji shi ne maza yan wanta wanda zai jibinci wanke mace kuwa mata yan wanta illa man ne sai abin da aka togance nan gaba da za a faɗa kama ya ci bayanin kuma yadda bayanin su yanzu an kura nawa ya faɗa kenan wanda ne da farko wanke wasu uku zuwa abin da ya saba ko abu na biyu shine ne adadin wanki ya zanto mara abu na uku shine ne abu mai wannan ɗaya daga cikin wannan wankin da mai magariya ko abin da zai zanto ba da zanto kamar sabon abu na hudu shine ne karshen wanki a sanya turare ko kafur amma kafur aka fito abu na biyar shine ne kunce gashin kanta yamma ne a kunce kizanta a wanki sannan abu na wato shida shine ya je gashin kai abu na bakwai shine ne a ture gashin kanta wuri uku sannan a mayar da shi baya ko abu na eh, na takwas shine farawa da dama ko gaban alwala sai abu na tara shine mai mazajin su wanke namiji mata to waɗannan ababen da ya haɗa gaba ɗaya sai ce wa dalilu ala hadhihi al-umur dalili akan waɗannan ababen guda tara gaba dayan su حديث أم عطية رضي الله عنها حديث جنة دي كاوش حديث أم عطية ألا يقال من إذا قالت تكي كوا دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تبت جريت يا سيدولمو ونحن نغسل ابنته زينب منا وائرة زينب وانكا فقال سيدي دبو اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك in na in har kun ga haka din wannan wanki da za ku yi bima'in wa sidrin da ruwa da kuma mai magariya qalat umma tsiya ta ce kullu sai nake da shi witran shin za wanke ne mara qala na'am sai ne eh zan wanke ta mara sai kuma yace waja'alna fil akhirati kafuran a wankin karshe ku sa kafur a ciki au sai an bin kafur ta yi shakka wajen ruwaya ko kuma wani abu na kafur ko kusan kafur ko wani abu daga cikin kafur fa idza farantunna idan kun gama wanke ta fa azinna ni to ku zo ku sanar da ni falamma faradna yayin da muka kammala wanke ta in ji umatiya azannahu sai muka je muka sanar da annabi muka ba shi labari cewa mun kammala wanke ta shine azannahu daga al-azan azanna da bainaha أسماء رب كون يمل منه الدواء آذنتنا ببينها ثم ولت ليس كيري متى يقول معنى آذنتنا بمعنى أخبرتنا وأعلمتنا بأنها سوف تصادم فآذن يكي فلما فرغنا آذنناه عندما كمل وجه زي مكة فألقى علينا حقه سيدي هو من حقه mana haƙa wa kufar jallansa al'izar shi ne alhaƙu a gane ko sai je ho mana gyaftansa fa kala sai ce ha ku mayar da wannan ya zanto rigar da take kafin ku sa likafani ku sanya wannan shine abin da zai shafi jikinta wannan kwargallan nawa ku sanya mata jikinta sannan sai ku tura likafani ta kai shine ha domin ashiar shine rigar ciki wadda take manna da jiki kamar singlet da sauransu ana iya ce mata shi'ar an gane ko shine ha iyyakum tani izarahu tana nufin da ta ce haƙuwa hudun nan tana nufin izarahu ma'ana izar ɗinka qalat take cewa ita umma fiya wa man shafna ha sai muka tade mata kanta karshe kuma muka muka muka abin nan muka sanya shi wa man shafna muka tade kanta salasata ya zanto turi uku wa a wata riwaya nakafnahu wato sun kwance sun kwance kisanta sun magasal na nan suka wanke shi ta ce fazaffar na sha'araha sai muka ture gashin kanta muka yi mata muka muka ukulle shi muka tufka shi a asalatin har kashi uku shi shine salasata karnai ha wa karnai ha guda biyun sun suka zanto kamar kahonni ɗaya a dama ɗaya a hagu wa ha na ukun sun zanto kamar zanko sai muka sake a gaba duk kaga wannan bayani ne na shari'a dalla dalla cewa ga yadda annabi ya ko ga yadda sahabbai suka yi a lokacin sa kuma bai ja musu bai ce musu komai ba dai in kana yi ka rinka jin cewa kana kwatanta abin da annabi ne da shi da sahabban sa sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu ajma'in wa alqainaha khalfaha bayan mun ture gashin kamar kashi ko turi uku sai muka jefa su gadan bayan ta qala take cewa wa qala lana sai annabi sallallahu alaihi wasallam mana ibda ana bi mayaqinha in za ku yi mata wanka ku fara da daman ta bangaren dama wa mawadi'ul wudu'i minha ku fara kuma ku fara da gaban alwallanta wuraren da ake wanke cikin alwallanta su za ku fara kafin ku fara farawa sauran jiki wato ainihin ruwa kun ga to duk waɗannan ababai sun zo a cikin wannan hadisi in ka fi dalla dalla za ka ga duk waɗannan ababen da ya zana su na ɗaya na har na tara duk hadisin ya kawo su wannan hadisi a al-bukhari wa muslim wa abu daud wa an-nasa'i wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn al-jarud ibn da littafi suna al littafin hadisi wa ahmad da imam ahmad wa qala tirmidhi hadithun hasanun sahihun imam tirmidhi ya wannan hadisi ne hasan kuma sahih wal amalu ala hadha inda ahli ilimi yadda ma'abuta ilimi suna aiki da wannan hadisi bayan ya kawo cikin littafin hasanan wa riwayatu thaniya al-bukhari wa nasa'i ai tun kwanaki mun yi bayani idan imam zai ce haza hadithun hasanun sahihun ne yake nufi mun yi bayani akan wannan ko wa riwayatu thaniya al-bukhari wa nasa'i riwaya ta biyu bukhari da muslim da nasa'i suka kadaita da ita wa ziyaratu al-ula li muslim amma ziyadan farko ta muslim ce wa thaniya lahu wal bukhari وابي داود والنسائي والثالثة للنسائي والشيخين معناها والرابع للبخاري وابي داود والخامسة له ولمسلم والنسائي وابن ماجه واحمد والسادسة للشيخين واحمد والسابعة للبخاري وابي داود والنسائي واحمد والأخيرة لجميعهم ko dai daga yana zuwa hadisi ne sai mu mun riga mun gama wancan Ismail yana so yana mana gwaninta sa daidai inda ya sa bracket din nan na farko wani ne kawai ya rawaito su banda wani na biyu kuma wani ne banda wani na uku kuma da wani da wani sun yi tare a banda sauran nan har zuwa ga mu dai ya riga ya gama mana hadisi ya hada mana shi kuma sahihi ne shikenan wanda yake son ziyada ta za ta wani ta wani ta wannan mai so ya fada da ilimi kenan amma inda kawai yanzu ibada zai ba bakin sa bane ba fada da wannan ilimin hadisi shi ya ake shi kawai ake masa hadisi sai yi dai ya bauta Allah subhanahu wa ta'ala da shi kawai magana ta kai to kina ganin sai mu dakata nan ko dai idan muka shiga abu na goma din nan yana da dan tsawo ko saboda haka sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu da kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi yace menene hukuncin zubar ruwan zanzan a cikin ruwan da ake yin wankan mamaci wallahi ban san wani hukuncin sa ba ba wani bambanci tsakanin wanke mutum da ruwan zanzan da ruwan da yake ba na zanzan ba ba wani bambanci akan wannan iya cikin sani ruwan zanzan falalansa ta fuskar sha ne kuma sahabbai sun kasance a da sun zo maka dan umara ko aikin hajji har suna yin guzuri da shi zuwa waɗansu garuruka saboda haka falalansa ta fuskar sha ne mai tambaya ta gaba wai menene gaskiyar maganar da shi'a suke cewa abubakar da umar sun kona hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi shi'a makareta ne su addini na wajen su ƙarya wani abu da na samun lada a wajen shi'a mutane ne ba su fahimta ba amma abin da aka gina shi an ce aka yi shine ƙarya kuma an yadda da kai munafunci rukuni da cikin rukunan addini shi a yi munafunci domin shi ne tafiya ka bayyana wa mutane shi shara abin da ke cikin zuciyarka a mafahimin musulunci wannan shine munafunci amma a fahimin shi a wannan kawai shine ma addini daidai a tafiya su dini wa dini a bayi kamar su ke danganta wai jafar ya faɗa ka suna yi masa ƙarya saboda haka ba gaskiya suke faɗa wanda yake cewa idan mutum ɗaya ko biyu suka rasa sallan idi wannan ya nuna ta kubuce musu kenan ba ta kubuce musu ba sallan idi za ka iya ta ko ka gane ta kubuce ma lokacin ta yamtat ila muntasifin nahar har zuwa lokacin da rana ta yi tsakiya to lokacin ta ya wuce ke amma matakar rana ba ta yi tsakiya ba za ka iya sallan idi dan haka in ka rasa sallan idi kai dai za ka iya zuwa gida kai kayan ka ko za ku iya cikin jami'i kamar yadda bai littafin fiqh sunna ya nuna wa mutum zai iya hada sunan matarsa da nashi kamar in za ta shiga makaranta ko tana aiki a rinka ce mata wance wane a za a ambace ta ne da sunan babanta an gane ko ambatan sunan mace da sunan mijinta wani aqida ce da ta samo asali daga cikin waɗanda ba musulmi ba amma a musulunci Allah ce ud'uhum li abaihim huwa qasatu inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa walikum ana kiran mutum da sunan babansa wannan kurakure yana faruwa da dama in ma ta fuskar mace a kira da sunan mijinta in ma ta fuskar ta riki dan ta riki wani dan uwanka ko wani makaninka ne ko dan wanka ko dan kaninka ya girma a wajenka zaka sake makaranta sai a sake da sunanka wannan duk kurakure ne ina fata an fahimta kuma har kaga wani koda ya girma ya fi son a rinka kiran da sunan wannan abin nan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin asar da dama cewa wannan yana kaiwa zuwa da kafirci sai dai kawai malamai sun yi bayanin ba babban kafirci ba wanda ke fitar da mutum daga musulunci ma'ana kabira ta min al-kaba'ir man intasaba ila ghairi abihi mutum ya dangantu zuwa ga wani wanda ba babansa ba da haka ya kamata a kiyaye gore da بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى محمد وعلى ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين ما يحكي السلام عليكم ورحمه الله ina jan mana cikin bayani dangane da ghaslul mayyit ko wankan mamaci mun tsaya akan abu na tara a wancan mako ko kuma karanta hadisin da kansa muka tsaya yau za mu tafi kan akiran abu na goma Ai masa wankan nan da wani kyalle auna wuya ko makamancinsa تحت ساتر لجسمه كما kuma za a yi hakan ne ta ta satiran karkashin wani abu mai suturce jikin mamaci din jismihi mai suturce jikin mamaci wato ba za ka yi tsirara da shi ba haka dole ka lallabe shi da wani kyalle ka rufe shi da wani babban zani idan ya so hannunka kuma da wani kyalle kana zuba ruwa kana wankawa haka baka ganin gangan jikinsa ina fatan kuna fahimta ba da tajridihi bayan ka cire masa tufafinsa wato bayan tsaraitar da shi min siyabihi daga tufafinsa kulliha gaba daya fa innahu kana kazalika al-amalu fa innahu kazalika kana al-amalu ala ahadin nabiyu sallallahu alaihi wa sallam domin kamar haka ne aiki ya kasance a lokacin annabi tsira da tabbata gare shi kama yufiduhu hadithu aisha radiyallahu anha kamar yadda hadisin aisha Allah ya kara mata yadda ke fa'idantar da haka mai hadisin Aisha ke cewa ta ce lamma aradu ghaslan nabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da sahabbai suka yi nufin wanke annabi tsira da aminci tabbata gare shi qalu sai suka ce wallahi ma nadari jarridu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min siyabihi kama nujarridu mautana wallahi ba mu sani ba shin mu cirewa annabi sallallahu alaihi wasallam tufafinsa gaba daya kamar yadda muke wa cirewa sauran mamata ne ko kuma yaya zami amma nagsiluhu wa alaihi thiyabuhu ko mu masa wanka da tufafin a jikinsa kawai mu rinka kware ruwa da tufafin sa ba tare da mun cire masa tufafi ba sahabbai sun dumauce ba su san me ya kamata su yi ba yadda aka saba dai kowane mamaci za a cire tufafinsa gaba daya a daura shi kan wani abu mai dan tudu benci ko gado ko wani abu mai tudu sai a suturce shi da babban zane sai ka rinka zuba ruwa kuma kana wankewa kana ɗiban ruwa kana sawa a hannunka da kyalle kana wankewa ta yadda ba ka ganin jikinsa ka sa kyalle ka rufe hannunka ina fata an fahimta to yanzu suke cewa yaya za mu yi da annabi sallallahu alaihi wasallam falam makhtalafu alqallahu alaihim an-nawma lokacin da suka yi sabani sai Allah ya jefa musu barci gaba ɗaya sai barci ya dauke su a wajen hatta ma منهم رجل illa wa في صدره sadrihi har idan to babu wani ɗaya daga cikin su face haɓarsa tana kan su saboda barci ko haka wato yana ta barci cikin ba annabi sallallahu alaihi wasallam thumma kallamahum mukallimun sai wani mai magana yayi musu magana min nahiyatul baiti a sashin da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yadruna man huwa ba su san kowa ne mai maganan nan ba dan ba sauti ne na wani mutum sananne a wurinsu ba an gane ko me yake da su shi wannan mai magana abin da yake an igsilun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa alaihi siyabuhu ku wanke annabi da tufafin su tare da shi kar ku cire masa tufafi sallallahu alaihi wa sallam fa qamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka tashi zuwa ga inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ke kwance fa luhu suka yi masa wanka wa alaihi qamisuhu da rigarsa a kansa yasubbuna al-ma'a fawqa al-qamisi suna malalar ruwa suna zuba ruwa akan rigar tashi wa yadlukunahu bil qamisi suna tuda shi da rigar tashi an gane ko duna aidihim ba tare da hannunsu ya taɓa jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa kanat aisha taqulu Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kasance tana cewa lawis Kabaltumin min amri mastadbartu da za a dawo mun abin da ya gabata ya koma gaba ne zai faru an gane ko. ma ghasalahu illa nisa'uhu da ba wanda zai wa annabi wanka sai matansa wannan bayan ba su suka yi masa wanka bane ba bayan sahabbai sun masa wanka da Aisha take cewa kai ina ma ba su riga sun riga mu ba da sai mu zo mu hana mu ce kar wanda ya masa wanka sai matansa to a nan gurin abinda malam ke so ya kafa hujja da shi cewa yasubbuna al-ma'a fawqa al-qamisi wa yadlukunahu bil qamisi suna zuba ruwa akan wannan tufafi na annabi sallallahu suna tuda shi kuma da wannan tufafi an gane ko wannan hadisi akhrajahu abu daud imam abu daud da ibn al-jarud a cikin muntaka nashi da kuma imam al-hakim an-naisaburi wa sahahahu ala shart muslim hakim ya inganta wannan hadisi ya ce bisa ga sharadin muslim yake wal bayhaqi haka imam al-bayhaqi ya rawaito shi wa tayalisi da abu daud at-tayalisi shine jerin hadisi na 1530 wa ahmad da kuma imam ahmad bin hanbali bi sanadin sahihin shi ma ya rawaito shi da kikkiawan sanadi sanadi ingantacce wa rawbun majah ibnu majah ya ruwaito minhu wani bangare na wannan hadisi ina ne kaudu aisha ta fi akhirih abinda ibnu majah ya faɗo shine fadin aisha karshen hadisin law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'uhu wa rawahu ibn hibban fi sahihi ibnu hibban al-busti shi ma ya ruwaito shi cikin ingantaccen littafin sa ma'ana dai wannan shine abu na goma sha hudu an fahimta a abu na goma ne kai da ko hadi ashar abu na goma sha ɗaya wa yustafna mimma zukira fi rabi'an al-muhrimu fa innahu la yajuzu tatyibuhu لقوله في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه قريبا لا تحنطوه وفي رواية لا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا abu na goma sha ɗaya togaciya ce za ka yi yustasna za a yi togaciya mai ma daga wannan hukunci da muka ambata a nan fi rabi'an a cikin hukunci na hudu ka san hukunci na hudu an ce za a san ya mamaci wato turare ko to wannan hukunci na goma sha hudu wannan sanya turare din ba kowa da kowa ba ne ba ko waɗansu nau'i wanda ba za a sa musu turare ba su ne al mutumin da ya mutu yana cikin ihrami ya ɗauki harama ta aikin maka ko ta umara ma'ana ya riga ya sanya hirami a jikinsa ya yi labbaika ya fara aikin haji ko umara kafin ya kare to wannan idan Allah ya karɓi ransa ba a sanya masa turare tamfare da ake sanyawa sauran mutane kun gane ku fa innahu la yajuzu tatayibuhu shi wannan bai halatta ba ce za a sanya masa turare liqawlihi fil hadith alladhi sabaqat al-isharatu ilayhi qariban saboda faɗin annabi sai da mutum tabbata gare shi cikin hadisin da an riga an gabatar da nuni zuwa gare shi mai hadisin ke cewa la tuhannituhu kar ku sanya masa kayan kanshi kar ku wa fi riwayatin a wata riwaya la tutayyibuhu kar ku sa masa tulare fa innahu yub'athu al qiyamati mulabbiyan ai za a tashe shi shi mai ihramin nan za a tashe shi ranar tashin kiyama yana mai talbiya yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik akhrajahu shaykhani wa ghayruhuma kama taqaddama wannan hadisi bukhari da muslim da waɗansu su suka ruwaito shi kamar yadda bayani ya gabata a shafi na 12 zuwa na 13 wato wannan abu na goma sha ɗaya to gaskiya ne kawai mutum idan ya mutu na cikin ihrami ba a sa masa wato shi an keɓance shi ba a sa masa turare sani